ba damuwa ba na to ga shagon kwasi da yanin na daga naɗa hannun shi wanda zai buga wa jihar Legas a wannan fafatawa da za a yi yayin da shi ma dogon dogon mai ta kwasa, raga ya can tare da mataimakin shi aljanin haya, yana da hannun shi a wannan waje wanda zai buga wa jihar nasarawa kamar yadda ake gani ba san mace ba sai mai ta kare a wannan fafatawa da za a yi a damban nafes da ake wannan gasa shagon kosila yake nan ya ya dogon dogon mai takwasa kenan yake shiri ga shirin fafata wannan tsakanin jihar Legas da jihar Nasarawa shagon kosila ya mai jan damara shine wanda zai buga wa jihar Legas shi kuwa mai wando mai rahoto da mai farin kai wato dogon dogon mai takwasa shine zai buga wa jihar Nasarawa a wannan fafata za a yi kuma yayin da ake shirin fara wannan wasa kamar yadda ake gani wasan ya fara kina a karon farko tsakanin shagon kwasilaye shagon kwasilaye dogon dogon mai tafasara jihar lagos jihar nasarawa jihar lagos jihar nasarawa a wannan fafatawa don mafi shi ne na farko Otua! Kutuka kwenda Tsakiya ya samu aure shi, wala an samu a wazan. Kai, samu point daya akan dogon dogo na mai tafasana shagon kosi na yi tsakiya ya bai sami shi da ya kamata ba ayya ko ina samu point ko ina ana kare jini biri jini shagon kosi na yi dogon dogo na mai tafasana lagos samu point yana fita layi so yake su da shi uba mu waje an samu point an an dawo turmi na biyu yayin da aka je hutu rabin lokaci aka dawo shagon kwasila na da maki akan dogon dogon ta takwasara wanda za haka ake fafatawa jihar nasarawa da jihar lagos jihar nasarawa an samu maki a kanta an rike saboda da silaye ta na ku an kalli kowa ya tashi a turin farko an yi kare jini birji ne kuma kowa ya nuna mai yi ne an kuma faɗan kaji na ji sanawa cewa an tashi haka an cuce su fita yanzu za a yi na fi son ga tsokano daya ta ya same shi a daidai a wajen ne to akadawa a turmi na uku fafatawa ta uku wanda har yanzu akwai point kan jihar nasarawa wanda shagon kosi laye ya samu akan dogon dogon mai takwasara a wannan fafatawa da ake yi za a je to an dafa an tana shawara kayya ta dogon dogo ya yi kora kawo ko filaye ka ka ka ga shi nan bako wani jin kowa kai an san ko kowa jin kowa ba kai shagon kosila ya ɗauki kaya a wajen dokokin kome ta kwasara an samu kowa samu kowa sakon kosilaye sakon kosilaye ba tafiya ta tafi ba ana cewa a ba da gashi gas ya kare sakon kosilaye ya tsaya ya same shi a daidai ba yawwa wannan da shi ne har yanzu kaya kayya za ba faɗi wani wasa wallahi za a faɗi kowa ya gaji da da wannan ba zai a jamana kowa ya gaji kowa ya ɗan ana faɗan ga kowa ya ɗan gaji a shigo mana ɗan kallo na yayin da kowannen su kowannen su ya kasa fitawa ga su da kuma tsakiyar fili har yanzu ba sun tsaya cak kowane kallon tsakiyar idan kowa babu wanda ya buga bayan turmi na ukun nan da aka zo kowa ya ji kowa kuma kowa ya da kowa yan kallo sun tsaya suna, ba yayin da aka cewa shi gashi dogon dogon da kwasara ya rike hannun sa sha uku sakon kwasu ya yi da kallo ka an ƙara ɗaga kari kuma ana ganin cewa fa inda za a yi ya kamata a yi kowa ya gaji ko an ƙara dawowa an ce nasara ga shi ya yi nasara ya lagos ta yi nasara kowa da cewa an yi nasara kan shagun gosi layi sabon sanin gurma da kenan yake nada zaransa wanda zai buga wa jihar katsina kenan da jarbaza kago shagon sanun gurmada shi ne mai jaɗa mara shi ne zai buga wa jihar katsina ga shi yana nada zare domin fara shirin fafata wannan wasa na jihar katsina da jihar nasarawa aldarin nauke dogon sani shi ne zai fafata wa jihar nasarawa shi ne mai bulɗa mara gashi ana watsa masa ruwa domin shirin fafata wannan wasa na dambe tsakanin kago da kuma aljanin nokiyar dogon sani wasa tsakanin jihar katsina jihar nasarawa aljanin nokiyar dogon sani aljanin nokiyar dogon sani aljan yana samun salatif nasarawa suna ba yaran su shawara kenan wannan damban tana da layi tana kuma da fai ba kamata ce amma damban kira kai a kira kana da wannan ka mai fiya daga bangaren kan mai wakiltar jihar nasarawa da aljarin nokia shine daga bangaren jihar nasara shine mai gulun damara shagago shagon sanin gurin da shine mai jan baza daga bangaren katsina alkalin wasa shagon amadi shi yake sanye da hula fesin kaf baka <laughs> shagon sanin gurma da shine mai jarbaza daga jihar nasar daga jihar katsina aljanin nokiya shine mai da damara daga jihar nasarawa shagon sanin gurma da ya dafe shi aljanin nokiya 안 된다 키야 안 되는 거 키야 안 되는 거 키야 부탁라이 안 되는 거 키야 부탁라이 I, I, I didn't look here. Two point. Alderin Nokia. jihar katsina ta samu point guda uku maki kenan aljanin nokia dogon sani aljanin nokia Galera Nokia. É Saca gol. Saca é bom. shagon sanin gurmada da azirin nokiya jihar katsina da jihar nasarawa gano wani an dawo turmi na biyu jihar katsina tana da maki biyar a wannan damban nasarawa tana da maki biyu a wannan dama a wannan turmi na biyu jihar kaduna jihar nasarawa jihar nasarawa sakago shagon sanin gurmada sakago Dago. Dago. Algarin Nokia. Algarin Nokia. Alerinokia. Koy Şida. Alerinokia.

alhari nokia alhari nasarawa a wannan dambe ta kasa to da alama dai jihar nasarawa ba za ta iya koma wannan damba ba jihar Katsina ita ta lashe wannan wasa a wannan dambe na matsakaicin nauyi matsakaicin nauyi jihar nasarawa ta yi nasara